ala rasulillah, على رسول الله ثم alaikum wa السلام A wani littafi a لتافي الرحيق المختوم na mana bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske garin Madina bayan hijira kungarorin da ya iske da kuma matakan da ya fara ɗauka don kafa sabuwar al'umma mun ji yadda ya miƙe tsaye wajen ginin masallaci bayan an samar da masallaci ya ɗauki wato mataki na ƙulla ɗan uwantaka tun da baƙi ne suka sauka cikin wannan gari bayan nan ya shiga mataki na biyu na ƙulla ƙawance wato ko da kai abokin wane ne to kai kuma wane da wane da wane kuma su yi kawanci don su rinka taimakon juna to malam zai talibi a wannan gaba kafin mu shiga mataki na gaba <clears throat> abin nan asarul ma'anawiyyat fil mujtama tasirin irin waɗannan ƙulla ƙawancen da abokantakan wajen gina al'umma wannan taliki ne malin zai kamar ya dan fita cikin tarihi to amma kuma tun littafi muke bi za mu dan diba shi ya yace bi hadhihi alhikma da wannan hikima da manzon Allah sallallahu alaihi sallam wato ya tsayi a kansa wa bi hada tadbir da wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yayi a wannan gari na Madina أرسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قواعد مجتمع جديد da waɗannan abubuwan ne manzo Allah ya kafa ginshikai na sabuwar gwamnati wanda za ta asasa wanda za a asasa sabbin jama'a kana suratuhu az-zahira hoton yanda manzon Allah ya tsara gwamnatin bayanan wa asar lil ma'ani bayani ne karar na cewa za a samu nasara don wani lokaci daga plan da yadda aka tsara abu da ka ga tsarin sai nuna maka cewa lalle wannan abun aka yi to akwai mafita wato shi ne bayanan wa asar Allah maani ta ta yatamatta'u biha ha'ula ikil amjad wanda waɗannan manyan mutane suka siffanta da wannan nasara bi fadli suhbatin nabi sallallahu alaihi wa da falalan tsari irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wato kenan nan wannan shimfidan da malam yi yana nuna cewa da wannan hikima da wannan tsari da manzan Allah yi ya samar da ginshiƙai masu muhimmanci wanda daga ganin ginshikan yake nuna maka hoton cewa lallai akwai nasara sai ya zama waɗannan manyan mutane amjad iyaye da kakanni su ne sahabbai sun taso a cikin wata rayuwa mai cike da nasara wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'ahadahum bi ta'lim manzon Allah yana kokkomowa da karantawa wato bayan manzon Allah ya kukula waɗannan abubuwa ya kafa waɗannan ginsukai sai dauki matakin yawan karantawa a wannan masallaci da aka gina wa tarbiya da tarbiyan su sahabban wa tazkiyatun nufusu da wanke zuciyarsu wal hasi ala makarimil akhlaq da kudaitar da su akan kyawawan dabi'u wa yu'addibuhum bi adabil wuddi yana tarbiyyantar da su da tarbiyya na son juna wood ya zama kana so na ina son ka wal da inwantaka wal majad da hali na girma ka san wani abun sai ka yi shi a ce wani ai karanta ne kaman ka bai kamata ka yi shi ba gashi dai ba haramun bane amma sai ce hali ne na girma wal majd wal sharaf da daraja wal ibada sannan yana horar da su akan ibada wa ta'atu da biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan a wannan shimfidan da malam yayi yana nuna mana cewa waɗannan tsare-tsare da manzo Allah yayi tun lokacin da ya shigo cikin garin Madina nasara ce wanda su sahabbai suka samu kuma nasara da wannan tsari na manzo Allah sallallahu alaihi kuma duk da ya tsarin bai zauna da bai zauna haka nan ba sai ya ci gaba da karantar da su karatu domin karatu shine haske manzo sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya kama hanya dodar na neman ilimi to ya kama hanya aljanna ne ga kuma hanyar neman ilimin cike yake da kayoyi saboda hanya aljanna ce amma wanda ya kama wata hanya ba ta ilimi ba to wahala ya zo Allah ya ce mu kima Allah ya ba mu ilimi mai amfani sa'alahu rajulun bayan an kafa an ci gaba da tsarin karantarwa sai wata rana wani mutum ya tambaye shi ayyul islam khair wa a cikin musulunci wani abu ne zan yi fi zama alheri qal sai manzo Allah ya ce su ta'imu ta'ama ka rinka taimaka mutane da abinci ka rinka taimaka mutane da mene da abinci saboda wato yunwa yunwa ai musiba ne Allah ya kare mu daga yunwa hanta da ke jikin abu mai rai ɗanyen hanta ko ruwa ka ba ta ka jiƙa ta sakamakon yana da yawa a wani hadisi na cewa ala ratbi kamijin sadaka duk wata ɗanyen hanta in ka jika ta to sadaka ne ko da kare ne kuwa ko da kare ne ka shi ya jigata yana ya tagayyana yana neman abinci ko ruwa ne zuwa mushi ya sha baka san sakamakon da Allah zai baka ba to ballanta na mutum Allah ya kare mu daga ruwa kwanakin ba ga wato musuluncin da yake kwaya ɗaya ne mun yi wani karatu muka ce mu yanzu ruwan ne masu kuɗi ruwa talakawa kwaɗayi an samu kilash in ka ce za ka taimaka musu sai sun ƙure ka sai sun yi ha'inci shi sa masu wadata suka zama marowatan gaske su kun talakawa sai haƙuri ga hanyoyin ruwa iri-iri yanzu na ka taimaka ma wani wani in yi so abu fa sai ya canza mai buhu wani ba zai so buhun shinkafa ya riko abun shi ba wani na jira ai zai a gani to me ka taba ka samu ko kofi ɗaya ne ka san ma wani ci tu'imu ta'ama wa tuqri'u salama ka rika sallama ga mutane alaman arabta wa mallam lam ta'rif wanda ka sani da wanda baka sani ba kada ga mutane ka ce ba za ka ce musu assalamu alaikum ba me hujjan ka ba baka san su ba ba haka qala abdullah ibn salam abdullah dan salam yace lamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam al-madina wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ji'tu sai na nazo shi abdullah ibn salam kaga malami ne so da haka dai tashi yace sai nazo in ga an ce man an ce annabin Allah ya zo in ga annabin ne ko ba annabi bane ina nake Ahun falan ma ta bayyana wajhuhu lokacin da fuskansa da ita bayyana wato manzala na bayyana ga fuskan manzo Allah na kalle shi da kyau a an na waje wajahu laysa bi wajhin kazzab sai na gane huskan shi ba huskan makaryaci ne ba ƙarya yake ba fakana awwalu ma qala sai naji abin da ya fara cewa na dauka zan je ya kira wani abu zuwa ga kanshi sai naji na mutanen Madina jawabi ce- ya ayyuhan nas ya ku yan Madina afshu salam ku ta gaida yan uwanku ku watsa sallama wat'imu ta'am ku ci da abinci ku taimaka ma makotan ku su ci abinci wasulul arham ku sada zumunci kada ku yanke zumunci Allah ya ce muke mu wasallu bil layli wan nasu niyam ku sallah da daddare mutane na bacci tadkhuluna jannata bi salam sai ku shiga aljanna lami lafiya mai sallama mai taimaka da abinci mai sada zumunci mai sallah da daddare mutane na bacci kaga aljanna sai ya shige sulub cikin a kwanciyar hankali kila shi sa wasu suke cewa yaro ba ta dare kai suna duk wanda da daddare zai riga kwanta ka mushe to ko duniya yake ne ba wani abu zai samu balantana lahira wani hadisi wani asari makofi na cewa ranar tashi alkiyama an kaga mutum ya tashi ranar tashi alkiyama talaka fitik bai da komi aljanna da zai samu ya cancanci aljanna amma a cikin yan aljanna shine talaka na karke shine wanda bai da wani kaso na dare wanda yake ibada ba karamin hadari bane a rayuwarka ma baka da wani kaso na dare ba sai lalle sallah ba abin da Allah ya sauke maka ko da abin da Allah ya sauke mishi ba ga mun daban-daban ba wani ya karanta Qur'ani ya fi mishi sauki wani ya sallah nafila wani ko ya zauna shi kade ta astaghfirullah ya mai sauki amma dai ya zama kullun dare in ka kwanta sai da su bashi za ka tashi a guji ka tafi masallaci haka rayuwa ka take a da matsala in ka fi kowa kirki ka waye gari na tashar kiyama kana daga cikin suka kowa talauci a aljanna ku ne tattaki wadda na karke wani asari ne ingantacce so da kabla bin salam ce sai na gano fuskar shi fuska ce ta mutum ba makaryaci ne ba duk abin da ya kira ya kira ne zuwa ga mutane su dunkule su sarke su zama abu daya wa kana yaqul Abdullahi Salam yace sai na ji na cewa cikin abin na rora wato ya ta bin shi yana roran me yake fada dan ya gane mutum ne ko ba mutum ba sai na ji na cewa la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu bawaqi'a bawa'iqahu ba zai shiga aljanna ba wane wanda makocin shi bai aminta daga cutar wasa ba wanda makocin shi ne amma bai aminta daga cutarwarsa ba wato yana jin tsoron ya cutar da shi ko kaya ne misali hula ce wannan ya aje yana tunanin in fawa ne zo ƙarshen ta ya taka shi makoci ne amma fa duk wani abin da zai sa dukiya ko wani abu na makocin shi zan an tafile shi ba abin da mai zai ba ta komi Allah ya sauke wata riwayan ya ce sai da manzo Allah ya faɗi wannan so uku ya ce wallahi ba mumini ba ne wanda makocin shi ke jin tsoron shi da ya gan shi ɗaɗɗare ke bari kawo da kaza bari kawo da kaza kada ya ɗauke mai kada ya sace kada ya cutar da shi wani gayu ne ɗakinsu ne duk abin da aka je ɓarawo ne zai sace to kaga wani ayab ya lalace ko kuma shi sai an yi wanki an goge ɗaukar riga ya sa shi ba zai shi ba zai sa ba in aka yi wanki ko na ɗarɗar kada ya gani shi ba zai yi ba sai dai ya sa na duk nau'i ne cutarwa wa ya ƙulu yace sai na tsuntsunta cikin abin da yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi yana bayanin waiwaye musulmi sai ce musulmi shine wanda 'yan uwan shi musulmi suka kubuta min lisani daga harshen sa baya zagi wa ba baya daukan abin da ba nashi ba duk wanda ke daukan kayan da ba nashi wanda ai wahala zai sha kudi ba asali ingantacce wanda ke shiga aljanna har ma ya jawo wasu shiga aljanna ba kamar shahidi amma manzo Allah ce in ya mutu ana bin shi bashi ya duba haƙƙin mutane ba ma dauka fa yi ba bashi ya mutu yana to ba ba ma yake shi wasu ba shi na shi haƙƙin ma an dakatar tuku na shi alfarman ta lahira an dakatar to na ga wani zai sanu ɗebi dukiyar mutane Allah ka wadatar da mu da wadatar zuci yan uwa mu ta kokari mu taimaka mu fada mu ta controlling zuciyar mu aksarin abubuwan da yake jawo mana a yanzu kaga muna ha'inci a rayuwa mun dora mu kanmu abun da Allah bai dora mana bane wani lokaci kuma lura ce ta dole amma aksarin mu tsakani da Allah ko ɗaki ne in halinka ka gina daki ciki dai ne ka tare me ka gina daki ciki dai ka zauna mana ka jira mutuwa to dukan mu za ga mu ko mu ka tara zuciya buri ya taru in gini ne za ka yi ga irin wanda kake so kai? ai ta wahala duk ga nan muna ta wahala in abun hawa ne kai ta wahala in riga ne ai ta wahala in abinci ne ai ta wahala sai ga cikin nan mutum sai ya je ya taba haram kuma in ka taɓa dukiyan wani wallahi ba a cin banza ai wallahi bai yiwuwa waka ka huda madara ka zuba ka samu wani farfesu ka sha da dukiyar wasu ka ce ka ci banza wallahi sai ka biya shi duk wani dabarun wayan ka ka gama dabarun wayan ka wallahi sai ka biya ba a cin banza dan za a daga ban Allah Allah kama mu iko rayuwa da wadata na zuci sai ya ce sai na tsinta ciki yana bayanin musulmi shi ne wani bai taɓa dukiyar mutane bai taɓa su da mutuncinsu da harshensa wai kula cikin abin da na tsuntsunta har wa yau yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma hibu li nafsihi ji yana ce musu yana wa musulmi wa'azi yana mu'mine wa'azi yana cewa imanin ɗayanku baya cika sai ya so wa ɗan uwansa abin da ke so ma kansa ƙulu na tsince kuma yana cewa almominu na karu gudun wahidin mu'minai kamar jiki guda ne in ka ainihu ainuhu ka kulluhu idan idansa na ciwo to jikin shi ma duka na ciwo ai haka ne ko gidan ce bai da lafiya ji a gaji shi na ciwon mini ciwon haƙori haƙorin wafi ƙwaya ɗaya akalla yana da haƙori guda ashirin ko talatin ƙwaya ɗaya ne ke ciwo amma kuma bai samu zuwa masallaci ba saboda mai ishtaka kulluhu dukkan shi ma ciwo yake yi wani ishtaka hu ishtaka kulluhu haka mumine suke idan ɗayan su ya samu matsala to duk sun samu matsala wa na ji kuma yana ce musu har wa yau abdullahi bin salam kenan yana tsuntsunta al-mu'minu lil mu'mini ne bunyan yashuddu ba'dahu ba'd alaqan mu'mini da mu'mini kaman gini ne sashi na taimakon sashi wa Kulu za ta gaba yana cewa kada ku ji haushin juna ku mu junan ku ke ta wala ta hasadu kada ku mu junan ku hasada hasada musiba ce da dukkan fuskokinta galibi aksarin mu muna kirga hasada akan cewa mutum ya samu wani abu ka rinka jin haushi kai fatan wannan abun ma ya lalace ko da baka same shi ba kai muna kirga shi a hasada gaskiya ne amma ba shi ne kare hasada ba mutum ya samu abu ma ba kana tunanin kana fatan abin ya gushe bane a'a kana tuhuman ma ya aka yi samu shi ma hasada ne dan hasada manya fuskoki hudu ne wasu malamai suna fuskan suna kasa shi zuwa har mataki bakwai ku karanta sharhin da aka yi ma wannan hadisi mutum ya samu abu ma ka rinka cewa kaman wane ya aka yi samu kai ba ba kana nan waye bace bane a kai kana kaman shi dai a yanzu ai bai kamata kaman shi ya samu wannan ba wani ya sai mashin a nan unguwa ne ko mota ne wani ya kawo kara yana sha kaman wani za ya sai mashin wai a ina yake aiki a kaman wani ya aka yi sai mota wai aikin mene yake yi ne waya aka yi yake ya samu kaza da kaza to wannan shi wani nau'i ne hasa wani kuma shi kawai haushi ma zai ji kawai ka samu kaza yanzu ba wani za ka samu aiki ne fa yau kawai sai rikicin jan haushi da kuna gaisa sai ga kuma gaisa wani sama sama wai bai gaisa ya gaisa da kai Allah ya sauke ko ka ɗinka riga rika jan haushi shi fa ba yana ya mafi ƙarfin riga ma fa wani a amma kai ya za ka kamo shi tunanin ma ka kamo shi ko ka ɗan tasa ko kuma ko da ma ya ɗaga fa bai kamo ka ba har yanzu shi ma hasada ne Allah ya kare mu daga hasada wala dabaru kada ku juya baya ba ya son wannan wannan ba ya son wannan balantana musiba a samu gida guda wannan ba ya son wannan wannan ba ya son wannan in ya ga ya bulo ta nan sai ya bi ta nan kada ma su haɗu su gaisa juya baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayin Allah ƴan uwan juna wala yahilu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin bai halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi fiye da kwana uku duk wannan yana tsuntsunta ne akan mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina din yana jin wa'azozin da yake yi wa kula yana cewa al-muslim akhul muslim la yazlumuhu wa la yaslimuhu musulmi dan uwa musulmi ne baya zalunta shi kuma baya mika shi la yaslimuhu musulmi baya mika musulmi misali a ce kasan nan gabaki daya a ce wasu na su ce ga wani a bada shi to sai da duka a mutu kasan ba a haka ba a taslimi a ce to bari wannan mu bada shi kaga in muka bada shi sai mu dawo mu sai mu hada kanmu sai mu addini to ƙarya kuke goma ku huta kawai duka ku mutu ba a taslim ba ka ba ku mika dan uwanku ga kafirai ba a haka ba a sallama shi wa man kana fi hajati akhihi kana lahu fi ta duk wanda ke cikin bukatun ɗan uwan shi to Allah shi mana cikin bukatunsa wato duk wanda yake mikewa tsaye ya hidiman kanshi ya hidiman yan uwa to shi ma hidiman shi Allah zai taimake shi ko kuma hidiman yan uwan ma yana fifita ta akan hidimansa to Allah zai taimake shi muna da rauni wani lokaci wani sai dauki dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu goma ya baka kyauta ila kana cikin wata lalura sai ka dauka ai akwai saura fana na ƙasa wani karshen ta ma iyakan shi kenan zuciyar ce ta alheri kuma ya kalli wannan yanayin da kake ciki yake tunanin kuma kila Allah ya bashi mafita to kuma Allah zai bashi mafita wa man farraja an musulmin kurba wanda ya yaye wa musulmi wani bakin ciki faraja Allahu anhu kurbatan min kurab min kurbati qiyamah Allah zai yaye mushi daga bakin ciki daga cikin bakan ciki na ran tashin alkiyama dan ran tashin alkiyama bakin ciki dai bane bakai ne cikin bakin cikin barkatai ne wa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyama wanda ya sitira musulmi to shi ma Allah zai mushi zai mushi sitira na tashin alkiyama dan uwanka musulmi na aikata wani laifi ka gane yana aikata laifin sai ka shiru ba za ka ga kowa ba kada kai ta yawo dinda ka zauna ka ce ai wani bai da kirki wa yaqulu yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa ku ji kan wanda ke tafiya a doron ƙasa shi kuma wanda ke sama sai ji kanku ne Allah subhanahu ta'ala. a tausaya ma yan uwa wannan rayuwa da muke ciki na wahalhalu Allah Allah ya sauƙa mana wannan wahalhalu wa yaqulu laysa almu'min ladhi yashba'u wa jaruhu ja'i ila janbihi zalla wannan shine cewa ba mu'mini ne ba waye wannan wanda yake koshe sannan makocin shi yake kwana da yunwa to wannan ba mumini ne ba kuma yadda muka ce shi sanya a cikin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cin abincin dare tare da al'umma baya cin abincin dare shi kadai mu yanzu nan cikin nan masallacin karkin ta wanda suke cin abinci tare in an ka samu kashi goma an samu kashi ɗaya an gode kaga sunan dai wata sunna ce ake yi wani ce ba mumini ne ba Allah ya ce mu ke mu wa yaqulu sibabul mu'mini fusuqun yana cewa zagin mumini fasikanci ne waki talihu kufurin fada da fuda fada da mumini mutunci ne ga Allah subhanahu wataala mu da ma addini mu ba ma a zagi ai ko kafiri ana zagin shi ne ai ba a zagi wala tasubbu ladina da'una min dunillah fa yasubullah Allah adwan bighairi ilmi ko kafiri ne maka ba zagin shi zakai ba ya ka kawo ka ja daga mai rabon ganin ba ya gani amma ba zagi wa kana yaj'alu imatatul azamin at-tariqi sadaqa cikin karanta da manzo ya rika yi a Madina a wannan farkon al'amari duka yana nuni da cewa kau da kazanta daga hanya sadaka ne kaga da ana da irin waɗannan dabi'u na gyaran tituna da gyaran hanyoyi yanzu ko da ƙara yawa kuma sai kowa ya nada hannu sai ce sai a ji a gamu loka gama ga mu ciya mun tunda shi ya ci da mai sai ya zo yayi wa ya wa shu'batun min sha'abil imani yana kirga ta wani yanki ne daga cikin yanki na imani Allah ka taimake mu haɗin kai da tsaftace unguwa da gyara hanya da gyara hanyoyi da sauransu abubuwa irin waɗannan in an yi yekuwa zuwa gare shi mutum ya gogari ya amsa kada ka ce baka da mota kada ka ce baka da mota ka yunkura don wani za ga hanya ta lalace sai da <laughs> ga masu mutanen ba su gyara ina ranka da su ka fara gyarawa ka gyara inda za ka kana yi musalla in sun ga za su yi su yi ba za su yi ba shi kenan ku ci gaba da yi Allah ya taimake mu duk wanda ke sanya hannu a cikin al'amuran unguwa a cikin mutane su taso da ayyuka ya kukuri ya shiga ciki akwai alheri a rayuwarsa amma duk wanda zai noke shi in kaga ya sa hannu a aiki ya ce an yanke taimakon unguwa anguwan ya faɗa ta wannan ta zahiri amma a hakika ba anguwan yake nufi ba in an yi aikin za wuce ta kofar gidan shi shi ma shi ma ya samu wani abu to kaga wani ai an lalace ken shi ma ka kirkiro aikin ta inda ma ba ma zai bi ta kofar gidanka ba sai in Allah ya sa mutane sun gani ce a hada ma da nan sai a hada da nan shikenan sai kuma in ya zama nan ne yafi ko ina lalacewa kai shi la to shikenan yayi duk aikin da za ka yi kada ka taɓa tunanin wai can ƙarshe ma kai ka samu wani abu a'a ko ka yi aikinka don Allah wa kana yahusuhum alal infaki yana kwaɗaita da su daga ciyarwa wa yuzakkiruhum min fada'ilihi yana tunatar da su falalan ciyarwa ma ya qamu qahu min alqulub irin faɗakar wanda zai zauna a zuci fa kana kulu ya kasance yana cewa as-sadaqatu tudfi'ul khataaya sadaka tana kore kurakure kamar tudfi'un nar ma kamar yanda wuta eh, ruwa take kashe wuta wa ya ƙulu yana cewa aiwa musulmin ka sa musulman duk wani musulmin da ya tufatar da musulmi tsawon na tufa min urin na daga tsaraici ba yi da shi ne sai ba shi ba yana da shi muruwaci ne ba ga Allah wani yana da tufa amma shi muruwacin tufan shi ne ga lasu wani wata ana shekarun bayan taɓa jin wani na cewa matashi ne na cewa shi in yi guga gaskiya ba zai sallan la'asar da gugan shi ba sai bayan la'asar sannan zai sa kaya mai guga amma in dai ba da an yi la'asar ba sai zo sallar la'asar ɗin biji-biji da an gama la'asar sai ji wanka sai sa kayan shi mai guga wani ba Allah ne shekarun bayan na taɓa kiran shi mishi aiko ka kyauta ba Allah ya ce muke mu aikin kayan da aka yi guga aka samu turare zama sallah aka fara yi da su ba wani ba shi yasa aka sarar mu sai ga mutum sai shi ofis yake wanka ga kamar bare shi a hanya sai ya je ofis ne ta shan wahala da karki a sikirina amma kore shi aiki to ai mai baka Allah ne suturan nan Allah ya baka ba za ka bauta mai da shi ba kuma har ya lalace ka ce ka bauta mai da shi ko ba shi ya ce ku zu na takwami da kullum masjidin ba in kun zo wurin sujada ku sanya kayan ku na kawa da mutunci a mutum in zai zo masallaci sai ganshi da kasan almajiri biji biji amma in za shi makaranta ko aiki wallahi zaka ce alai da aka bari shi kas a banza ba abin da zaka samu iya ka kare da bashin banki da wahala ka ƙara aikin a banza mutum ya gama aikin a banza ya ritaya a banza ya zauna a banza kayan ka ibada ya kamata ka yi shi har matan ku wallahi ku karanta da su ka gammace wai in za ta yi sallah biji-biji in za ta fita sha'ani ta sa shadda ko ta sa leshi ba sallah ta yi da shi ba mene amfanin leshin leshin matanka ba sallah za ta yi da shi ba mene amfanin shi ta yi ibada da shi masu muhimmanci ta yi kwalliya ta yi ibada ta kwalliya ta maka kwalliya tsaftan ta tsafta a gida shine shine tufa wani ku zai iya sa rigan da yake sharan kwata da safa a kofar gidan shi wallahi zo musallaci ya sawo dan pant a zakarin shi ma na kadawa a ci saboda wulakanci Allah ya sauki saboda rena Allah wannan to wannan wannan ba bashi tufa wannan abu ba bashi tufa ba ba bai da shi bane rena Allah ne in zai zo musallaci kace kace zai zo kai ba sai lalaka kai ka dauko rigan ka sa ka zo masallacin ka koma in makaranta na sai da sabo za ka yi wanka kai wanka ka sake dora ta wanda ya baka Allah ne fa kuma zai baka wata amma masallaci ne za ka zo cikin tsumma masallaci da ake so a sa na Aisha ta ce kafin a zo sanin su bai take sa turare lokacin manzo Allah abu biyu a masallacin shi ba a wasa da su shara da turare fitilla ne sai bayan ba shi aka fara sawa manzo Allah lokacin rayuwar shi kabba ba ka fitilla cikin masallacin shi ba har abubakar bai kawo fitilla ba sai umar amma abu biyu shara da turare saboda tsaftan wurin da kanshin wurin haka ake so amma zai mutu ya kwaso wari ya shigo masallaci ko yana da sana'a ba zai rike wasu extra kayan ba kada su baki ya Allah ya bashi jari yana da sana'an kanukan ciki ko gini ki ko na ba zai da kayan masu kyau wurin ba in zai sallah ya cire wannan ya sa yana tunanin waɗannan in yana cire yana sallah za su yi datti Allah dai sauki kiyasi daga shedan saboda ka wannan ƙuri wanda wanda ba shi sauban an ƙuriyin ne wanda bai da shi ba wanda yake maruwaci ne ba ga Allah ka sahu Allah min huzurar janna wanda ya bai da tufan da to ka ba shi tufa to Allah zai ba ka tufa kore huzurar janna ya san galibi kayan gidajen zaka ji Allah na tufan da cewa green wayi ma musulmin a kama musulmin, duk wani musulmi da ya ce maka musulmi da abinci ala ju'in akan musulmin bai da shi a at'amahu Allah min thimar aljanna Allah zai bashi abinci ɗayan gidan ƴaƴan bishiya na gidan aljanna wa ayyuma muslimin saqa musliman duk wani musulmin da ya shayar da musulmi ala zam'in akan kishi saqahu Allah min ar-rahiq al-makhtum Allah zai bashi daga abin sha ar-rahiq al-makhtum dama sunan littafin kenan ko ar-rahiq al-makhtum wato abin sha bamamme wato wani abin sha ne a kwalba a rufe a bame shi sai ka balla galibi mutane suna kwaikwayon abubuwan da ke gidan aljanna ne a wannan rayuwa don za ga wani abin shan kai da kanka za ka balle abin shan wai kulu yana cewa ita kunnara ku kare kanku daga wuta walau bi shiki tamara ko da da dabino ne fa illam tajid fa bi kalimatin tayyiba in baka da shi shi ma wanda ya tambaye ka bai da shi ko kuma wanda ka lura da shi bai da shi to ka gaya mishi magana mai daɗi da addu'a wa bi janibi haza wa bi janibi haza kuma ta wannan bangaren kwadaitarwan gabaki daya kana ya husu hassan shadidan alal istifafi anil mas'ala yana tsoratarwa yana kwadaitarwa a kame daga roƙo Allah ka kare mu daga roƙon mutane wai zakiru fada'ilus sabar wal yana tunatarwa akan falalan haƙuri da wadatan zuci fa kana ya'udul mas'ala manzo Allah yakan kirga roƙo kuduhan akan cewa wani abu ne na bala'i mai jawo mutum bala'i au kudushan ko kuma wani ɗabi'a ne na kaskanci na wulaƙanci a gaban Allah au humushan wani lokaci ya siffanta shi da cewa kaskanci ne da hudushan da humushan suna da alaka wannan kaskanci wannan wulakanci dukkan su dai ba wani ɗabi'a ne mai kirki ba na farko in an ce kuduhan abu mai jawo bala'i in an ce hudushan abu mai jawo kaskanci in an ce humushan abu mai jawo wulakanci an gano wannan ko fi waje hisa'il a fuskan wanda kake roƙo Allahumma illa idza kana mutarran sai dai in bukatu ya kai bukatu to wannan mutum ya roka yana da muhimmanci amma ba haka nan ba mutum kada mai da shi dabi'a wannan talika din malam ya je shi yayi tsayi sai mu sa taura alama nan wurin na so mu kai karshen shi ne dan mu shiga mu'ahada ta gaba amma na gaba zai yi ba Allah ya sa mu kadan din albarka mm. ina ne za mu tashi a kisos